أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa daga shekara zuwa shekara a wannan masallaci na annur da ke nan wasatu abuja don gabatar da tafsiri na yamma zuwa ga iyaye maza kuma iyaye mata suka halarta da kuma tafsiri na hansi ko na rana wanda kuma yake na iyaye mata ne amma bai ana maza su halarta bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu Ta'ala, za mu yi darasi na farko na iyaye mata a wannan shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da shida, kuma ina fatan saboda ƙarancin kwanaki da kuma harkoki da ke gabanmu darasi guda biyar muke fatan zan yi a cikin wannan wata na ramadana ga iyaye mata yau da ikon allah shine na farko muna masu farawa da gaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ya ji iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu Allah subhanahu wa ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani wannan wata na <clears throat> ramadan da muke ciki shekara ta dubu shida muna roƙon Allah subhanahu wa ya karbi azumin mu Allah ta'ala ya sa azumin mu ya zama sakamakonsa gidan aljanna ne gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi sallolin mu na dare ya sa su zama dalilin gafarta mana zunuban mu ciyarwa fi sabilillahi Allah ya karba daga gare mu ya ba mu cikakken ladan waɗanda suke azumi a lokacin ciyar da su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'o'in mu don wata ramadana wata ne na karban addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayinsa da ake yanta su zuwa ga aljanna don watan ramadana watan yanta bayi ne zuwa ga aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkan ibadunmu mu manya da kanana ya sa su a cikin mizanin ayyukanmu na kwarai gobe kiyama muna roƙon Allah ya mana gata gyaɗar dogo <coughs> samanta 'ya'ya kasanta <coughs> 'ya'ya tsakiyanta 'ya'ya ya mana baiwa da shiga aljanna ta kofar rayyan Allah subhanahu wa ta'ala shi samu wanye lafiya ah, insha Allah kamar yadda muka saba a tafsiri na hanzi muka dauki sura ce guda ɗaya a Qur'ani wanda muke iya ga za mu iya kammala ta a cikin waɗannan kwanakin sai mu karanta ta bana ma insha Allah ta'ala za mu ɗauki sura ce guda ɗaya in yayi yawa ya kai surori guda biyu da suke hada waje daya wato suratul talaq insha Allah ta'ala sura ta 65 insha Allah ta'ala bana akan ta zamu yi karatu a wannan masallaci a tafsiri na hanzi bismillah arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا جزاكم الله خيرا كما يدنا فلا إن شاء الله تعالى تفسير منبنا wanda yake mafiya yawa audience sun iyaye mata ne tare da cewa maza suna halatta a wajen masallaci zai fuskanci suratu salat ne a baya da za mu tuna a shekara ɗaya zuwa biyu da suka wuce mun yi suratul mulk sannan kuma mun yi nunuwal wal bane da ikon Allah za mu yi tafsirin suratul tsala mai iya yiwa ne idan lokaci ya yi ko ya wadace mu muna iya hada da suratul tahrim a mafiya yawan lokaci mukan zafi surori ne a wannan tafsiri da muke ga suke da hukunce-hukunce zuwa ga iyayenmu mata waɗanda za su taimaka musu ko a rayuwar aure ko kuma a lokacin hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da aure ko abin da ya shafi tarbiyya ko kuma hukunce-hukuncen da ya shafi su su kadai bisa ga halitta da Allah ta'ala ya musu wanda take da bambanci da halitta da iyaye maza suratul salat wannan sune sunanta wanda ya fi shahala ya shahara da suratul talaq amma ibnu mas'ud radiyallahu anhu yana ce mata kuma suratul nisa as-sughra ko kuma al-usra duk wannan ya tabbata wato sura ta mata da take karama ko wacce take gajeruwa duk wannan ya tabbata ga bakin ibnu mas'ud radiyallahu anhu amma abin da fi shahara da sunan surar shine suratul talaq wato sura da ke magana a kan divorce shika na aure tsakanin miji da iyalinsa tare da cewa cikin surar an ambaci hukunci na shika baya ga wannan kuma akwai wasu muhimman darussa wanda suka fita a wajen shika din da Allah ta'ala ya karantar da mu a cikin surar da ikon Allah za mu yi bayani akan matsayin shika a inda yake zama halal akwai inda yake zama haramun akwai inda shari'a ta amince da shi akwai wuraren da shari'a ba ta amince a yi shika ba musamman a wannan society da muke rayuwa a cikin mujtama ya zama ana matukar wasa da yin shika abinda bai kai ya kawo ba sai miji ya ce kawai ya sake iyalinsa wani lokaci sabani ne akan kawai kunu da kose akan wannan sai ya kai ga shika akwai lokacin da muke ganawa da wani babban malami a kasar saudi arabia sai wani daga cikin waɗanda suka zo su daga afirka yake masa tambaya akan kan me yasa wani lokaci ba su ba wasu 'yan afirka mata idan suka zo neman aure sai ce to shi daga cikin abin da ya san na dalili wasu suke bashi in sun tambaye shi shine a wasu daga cikin kasashen afirka mutane sun mai da shika ya fi komai sauki a wurinsu har yake ba da tashbihin cewa wani a wurinsu kwabe takalmin da ke kafarsa ya fi wahala a kan sake mace a aure abun da bai taka kara ya karya ba zai ce ya sallame ta ita kuma ɗan ƙaramin abu zai ci ta ce to ni ba ni takarda ta bi ma'ana ana samun matsala wajen su maza da mata ta inda ba mu da akurin juna idan muka duba fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam jarrabawa na mata fa ya sa ya je har masallaci yayi 29 days bai zo gida ba amma duk da haka wannan bai sa ya shika ba su ba su ce sake su ba amma jarrabawan ta sa ya yi kwana ashirin da tara a masallaci kamar yadda yake kowa ya sani to ala ayi halin daga cikin abin da sura ke karantar da mu akwai haƙuri na rayuwa ba sai a kullun ne kawai daga komai ya faru ya zama ba mu da wani zaɓi kawai sai dai magana shika ba wannan ba daidai ba ne mafu tsayyib wannan sura suratun nisa suratun talak ita ce sura ta 65 idan muka ɗauko irgin surorin ƙur'ani daga sama fatiha bakara ali imrana nisa'i ma'ida an'am a arab in muka gangaro ita ce sura ta 65 adadin ayoyinta a magana mafi inganci guda goma sha biyu ne ta fara da ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa ta kuma rufe da allahu allazi khalaqa sab'a samawatin ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما wannan sura a magana mafi inganci an saukar da ita sura ce madaniya in an ce sura madaniya ana nufin surar indijin ne ko kuma citizen ne na madina ayat ko surar da ake ce mata 'yar madina tana nufin cewa wannan sura ɗan an saukar da ita ne bayan annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma garin madina dukkan surar da ta sauka bayan komawansa garin madina to ta zama sura ce madaniya wato indijin ɗin garin madina ce ko da ku ba a cikin garin madina aka saukar da ita ba matukar bayan ya yi hijira ne mafu sayyid amma wacce aka saukar gabanin yayi hijira shekara goma sha uku a makka sai ya koma madina ya yi goma wannan idan muka tara zai ba mu su ashirin da uku na ana saukar masa da wahayi to na shekara goma sha uku na farko a makka dukkan sura da ta sauka a wannan satiniyas na farko din ko a garin makka ne ko kuma ya fita garin makka ta sauka matukar an sauka da ta gare shi ne gabanin ya hijira sunanta makkiya wato indijin din garin makka to daga shekaru goma sha uku na farko surorin da suka sauka a ƙur'ani ana kiran kiransu makkiya su a matsayin indijin ne na makka wanda aka saukar bayan hijira su kuma su zama 'yan garin madina mafhum tsaye haka ita suratu salat a magana mafi inganci an saukar da ita ne bayan annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar garin makka ya koma garin madina mafu tsaye malamai sun kara wa juna ilimi akan menene dalilin saukar da wannan sura mai albarka akan dalilin saukar da ita akwai manya-manyan dalilai kamar guda biyu dalili na farko shine cewa abdullahi bin umar radiyallahu an ya sake iyalinsa kamar yadda hadisi ya inganta a cikin aljami a sahih al-musnad al-mukhtasar min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari hadisi ya zo a hadisi na 2332 cewa abdullahi bin umar allah ya kara masa yadda ya sake iyalinsa amma tana cikin halin rashin tsarki ya sake ka wanda a ka'ida na shari'a ba a sake iyali sai ta yi tsarki idan ta yi tsarki gabanin mu'amala na aure tsakaninta da mai gida to a nan ana iya yin shika idan bukatan shikan ta tabbata ta kama ko kuma larura na shika ya kama to shi sai ya shika a lokacin tana cikin hali na rashin tsarki rashin tsarki da ke zuwa wa iyaye mata a wata sau ɗaya yakan ɗauki 'yan kwanaki wasu kwana hudu wasu biyar wasu shida wasu bakwai ko abin da ya kama da haka wannan rashin tsarki da ke zuwa wata wata a wannan hali ba a sake mace idan ta shiga halin cikin rashin tsarki wanda ke zuwa na wata wata mafu tsayin kula da wannan sai sake ta sai aka annabi sai ya umarci babansa shine Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu cewa murhu falyuraji'ha ka je ka umurce shi ya dawo da ita ai ba a saka iyali a wannan hali har malamai suka kara wa juna ilimi akan wanda ya shika wa iyali a halin rashin tsarki rashin tsarki da ke maimaituwa bayan wata wata bayan wata shin shikan ya auku ko bai auku ba wannan insha Allah ta'ala bil munasaba za mu magana akai a nan gaba don haka sai yake dawo da ita don haka a fahimtar bangaren malamai na farko sai Allah ya saukar da ya ayyuka annabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa aqul idda wattaqullaha rabbakum dalili na biyu na saukanta kamar da malaman tafsiri suka fada cewa saukanta na da alaka da gida mafi daraja shine gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya saka iyalinsa na na hafsa bintu umar radiyallahu anhuma a lokacin sun samu sabani yanayin na na hafsa tana da zuciya sosai a cikin mata da maza a wanda Allah ya kan halicce su da haka to tana da yanayi na zuciya mai iya yiwa ta gada a wurin mahaifinta ne umar bin al-khattab radiyallahu anhu to sai wani abu ya shiga tsakanin su har sai fiyayyen halitta ya sallame ta yana faɗan ya sake ta sai Allah ta'ala ya turo jibrilu ya zo wajen sakamai da hadisin yake cikin sunan na imam an-nasa'i rahmatullahi alaihi hadisi da dubu uku da dari biyar 3560 cewa ya zo ya umurce shi ya dawo da ita cewa fa ha sawwama wa sawwama kuma fa innaha zawjatuka fil janna malaika jibril ya zai umarci fiyayyen halitta da cewa ya dawo da ita hadisin ingantacce da iya cikin sunan na imamun nasa'i hadisi na dubu kwadir bai da sassan shek muhammad nasir rahimahullah ya yi magana a kan hanyoyin sa guda hudu duka suna cikin sahiha ya inganta su cewa ya dawo da ita tafi tana na hassa sawwama tana yawan yin azumin farilla da nafila nafila wa tana yawan tsiyamun layl a dare sannan kuma ita iyalinka ce a aljanna so iyalinka a aljanna wa yake karbi da ita a duniya sai kuma Allah ya saukar da ya ayyuhan nabi idza sallaktumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna wannan yana da kuma muhimmanci na darasi zuwa ga maza namiji ba ko da yaushe ne ita mace kamar da ya tabbata a ƙulani da suna halittar da Allah yi wa mata halitta ne wanda a cikinsu akwai jarrabawa kala kala daga cikin jarrabawa nan shine abin da ke zuwa musu shahariyar wata wata na rashin tsarki wasu idan suna wannan halin yana sa su fushi yana sa su fada yana sa su rashin haƙuri wasu suna tsumewa kowanne da irin yadda yake zuwa musu wasu idan suna da juna biyu yanayinsu yakan canja wata ta koyi fada ko yawan shiru wata ko abinci ba ta iya ci a wani lokacin sai dan abin da ya zama dole to a ka'ida namiji ya kan rike mace idan ya ga wanda a nan da wanda a nan sai kuma ya ɗauke kai daga kurakuran saboda akwai alkhairin ta nan akwai alkhairin ta nan akwai alkhairin ta nan yanzu daga cikin yabo da aka yi wa nana hafsa radiyallahu anha shine cewa ita sawwama ne wa qawwama dalilin azumin nafila da kiyamun laili da take yi Allah ta'ala ya yabe ta kuma yace kada a sallame ta kuma a sa jibril ya zo ya fito da sako cewa ka ne a gidan aljanna ba a nan duniya ne kare ba har a aljanna za ku zauna tare wanda yake bayyana wa namiji idan ka ji halin mata wani ka ito wani sai a yi haƙuri da shi akwai kuma abin da an gani dole za a yaba mata shi yasa Allah ta'ala yace wa ashiru kunna bil ma'ruf fa in karitumu kunna fa in karitumu kunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira kamar da yake suratul nisa ayata 19 Allah yace ku rika zama da iyalanku da kyautata musu in kuka ga wani hali tare da su da kuke kinsa to akwai kuma wani hali da kuke so sannan abin da ba kuke yi idan Allah ya ga dama a cikin halin da ake yi kuma sai Allah ya cire wani abin da ake so a jike a cikin shi halin da aka yi kuma wani lokaci sai ya zama alheri yanzu akwai mata masu masifa dalilin masifa nan ta sa mijinta ya zo a dare bai cika yin shafin da yawa bari zai sabon Allah yawan masifa din ya sa ta sa bai cika yawan waya ba saboda yana tsoro sai ya gano da na ta gafi Allah subhanahu wa Allahu akbar har ba ya samu time da zai dan karbiyantar da yaransa ya ba su labari yayi mentoring din su akan rayuwa ya ga musu wahala da kalubale na rayuwa duka dalilin ne dalilin Allah ya taimake shi ya ba shi makaɗe mai mafifa dalilin wannan din sai Allah ta'ala ya sa wasu al'amura sai duka ma masu muni zai dena Allah ya ce in ka yi wani hali mai iya yiwa a wannan halin kuma sai alheri ya fito a ciki a wannan abin da kake yi zai zama kuma dalilin samun shiryar a wani bangare wannan yana da muhimmanci shi sa hadisi ya ce la yafraku mu'minun mu'minatan in rabiyat in khariyat in kariha minha qulukan rabiya minha al-akhar kamar yadda hadisi yake a sahihu muslim hadisi na 1469 cewa mumini bai yi mumina gaba daya idan ya ga wani hali da yake yi to kuma idan zai mata adalci tana da wani kwaliti wani nagarta kuma dole da shi ma yake yabawa mafhum tayyib don haka ala ayi hali sai aka ce wasiyayyen halitta ya dawo da na na hafsa radiyallahu anha har ma malamai da dama na hadisi da na ƙorani da yawa suna da fahimtar shikan ma bai auku ba shikan ma bai dauku ba bai auku ba saboda in ana kirga shika na biyayyen halitta a magana mafi inganci mafiya yawan malamai ba sa faka wannan a ciki don mai dalili Allah ta'ala ta yi a'a ta zauna tare da kai so haka ai shika ibada ne Allah zai a accepting wannan shikan ba yayi rejection din sa shikenan ba ta sako ba wasu kuma suna da fahimtar ya auku amma dai mafi yawa sun fi dogara da cewa wannan bai daga cikin shuka da ya auku a gidan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafhum tayyib bismillah بسم ya الرحمن الرحيم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأخذوا العدة ya kai annabi idan za ku sake mata fatalliquhunna ku sake su li'iddatihinna a daidai gabar fara iddan su wa ahsul idda kuma ku rika kirga iddan nasu in ana kirgawa da rashin tsarki ne ku kirga su da rashin tsarki in ana kirgawa da tsarki ne ku kirga su da tsarki wa taqullaha rabbakum sannan ku yi takawa zuwa ga ku Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku cire iyalanku nan da kuka rabu da su a dakunan su ko a gidajen su hatta wala yukhrijna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina su ma kada su fita har sai in sun zo da alfasha bayyananniya kamar suna gidan aure suna idda kuma suna zina wa tilka hududullah waɗannan su ne iyakoki na Allah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa lalle ne dukkan wani wanda ya ketare iyakoki na Allah to ya zalunci kansa la tadri la anna Allah yuhdithu ba'da zalika amra mai iya yiwa ne bayan shikan nan Allah ta'ala ya samar da wani al'amari da zai biyo baya idan suna idda a ɗakunansu ko a gidajensu shi da kansa wata ran zai ce ya mai da ita dokin zuciyar da ya riga ya hau ya sauko a kansa مفهوم طيب يا أيها النبي يا كي النبي يا أيها النبي wannan ya ayyukan nabi ya maimaitu a qur'ani sau ɗaya ɗaya sau goma sha uku Allah yana kiran annabi da ya ayyukan nabi ya ayyukan nabi ya ayyukan nabi kuma idan muka duba kusan mafiya yawa a abin da ke bayyana inda ya ayyukan nabi suka zo a mafiya yawan lokaci sukan zo da hukunci ne da ya shafi kowa da kowa in akwai khususiyya wato abin da fiye fiyayyen halitta yake banta da shi a mafiya yawa ya fi zuwa bayan ya ayyuhar rasul ne amma ya ayyuhar nabi ya fi zuwa a matsayin khitabun lin nabi wa khitabun li ummati ya fi zuwa da magana zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi kuma magana zuwa ga al'ummar sa gaba da ya fi zuwa bayan ya annabi ya yi hannabi, kuma kalmar annabi daga annaba ne kamar da yake amma ya tafa alun anin naba il azim annaba a aya ta biyu a cikin suratu amma to wannan annaba annabi huwa alladhi ya'ti ilayhi an-naba min sama annabi shine wanda ake kawo masa wannan labari mai girma daga sama sai a ce annabi mafhum sai to haka ya ayyuhan nabi wannan iya daga cikin title na halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce masa annabi ana ce masa kuma ar-rasul wato ko annabi ko kuma manzo duka sunayensa ne in an ce annabi dalilin wahayi na zuwa masa ar-rasul babban dalili shine Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga mutane da aljanu mafhum tayyib don haka idan tsallakatumun nisa'a idan har za ku sake iyalai sai ka idan tum ya kawo shi a matsayi fi'ili ma bi amma wa yuradu bihi fi'ili mudari'i ne mustaqbali saboda iya daga cikin balaga na ƙur'ani, sai a kira past tense amma ana nufin present tense ne ko kuma future tense so a nan wurin za ka ce idan tumun nisa in kun sake mata amma an yi aiki da aiki da aiki da ya wuce ne amma ana nufin aikin da zai zo nan gaba bi ma'ana idan za ku sake iyalanku idza tallaqtumun nisa'a idan za ku sake iyali a ka'ida shi shika a talak shika yana halatta a shari'a a wani lokaci yakan zama wajibi idan akwai cutarwa mai muni na'am shi yasa ya zama namiji na iya yi mata ma tana iya nema ta bangaren yin hulɗi ne ta nemi cewa za ta biya shi sadakinsa da abin da ke da munasaba da wannan don ya sallame ta saboda cutarwan yi yawa da ba ta iya hakuri a cikinsa ba shari'a ta halakar da shika ne kada a ce aure babu shika ya kai zuwa ga cutar da addini ko lafiya ko mutunci amma ba wai a matakin cewa ana so a rika yi ba ne saboda maza da dama ba a fahimtar wannan sai mutum ya dauka kawai yadda yake ga daidai ne mutum ya sha ruwa ko kuma ya sha fura da nono to shi ma shika haka ne daga mutum ya gana sai ya yi shika a ka'ida wannan abin da ake cewa shika kamar abu ne da za a ce irin worst case scenario wanda in ya zama dukkan matakai da za ka bi a cikin of preference an yi kaza ya gagara kaza an yi ya gagara kaza ya gagara to wani shine mataki na ƙarshe amma maza da yawa da shi ake farawa ta yaya za a fara da shi mace kawai ta yi kuskure ci da buɗe ba na sallabe na saki kawai haka zai gaya mata na farko babu masa nasiha na biyu babu haƙuri a fahimci me yasa ta yi wannan na uku babu kai karanta wajen waliyanta inda za su zauna su kira ta su ja kudnanta ai daman ba a layi aka aure ta ba an je wajen babanta ne ko babbanta ko kawunta ko yayanta ko malaminta ko wani dan uwa na jini ko wani uban goyenta shi aka je aka tambaya so idan matsala ta fi ka sai ka mai zuwa ga wajen waɗanda suke iyayenta ko a matsayin iyaye mai iya yiwa su suna da hanyoyin da za su ja kunnanta ta kiyaye mafu sai haka babu justification a shari'a na kawai daga abu ya faru sai a ce an yi shika fiyayyen halitta salasalam a magana mafi inganci cewa shika ya yi ko bai yi ba magana mafi inganci ya taɓa yi amma wanda babu saɓani a kai guda ɗaya ne tollin toll a rayuwarsa wanda babu saɓani gaba ɗaya a kai guda ɗaya ne shine wata mace da ake kiranta uh, bintu jaun ko ibnatu jawn kamar yadda zo a hadisin cewa ya aure ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ibnatu jawn bayan ya aure ta sai yazo zo wajen ta yana shigowa inda take tana ganin sa sai ta ce a'udhu billahi minka lamma jana minha da ya matso inda take sai da ce a uzu billahi minka ina neman tsarin Allah daga gare ka ai jama'a wannan kalma babbar ce ko gwanin qur'ani ne irin aran ma abdullahi abbazari aka ce ana neman tsarin allah daga gare shi ai magana kayan girma balle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam balle annabin allah a ce ana neman tsari daga gare shi ai magana ce da har ga allah tamuna da matuka da gaske to tana faɗan wannan sai ce lagadi ufti bi azimin ilhaqi bi ahliki sai ce lalle kin nemi tsarin Allah kin nemi tsari da mai girma sai ce to je ki gida je ki sadu da yan uwanki wannan hadisi yana cikin bukhari hadisi na 2254 shi ya ƙara maimaita ma hadisi na suka yi mamur bukhari a wurin shi ya kawo to a nan ibnatu jawun ya tabbata fiyayyen halitta ya sallame ta amma a nan a magana mafi inganci babu wani abin da ya shiga tsakani na aure ma kawai ce ya sallame ta don me ta ce cewa a billahi min ka tana neman tsarin Allah daga gare shi so wannan ya sa shi ya haƙura da ya sallallahu alaihi wa sallam mafhum Ba yi ga wannan malamai sun kara wa juna ilimi akan mai asalin sunanta an yi maganganu akalla asalin sunanta kusan guda shida zuwa bakwai amma inda ta zo na gidan fiyayyen halitta ta yi rayuwar aure da ta samu karin albarka da ba za a yi sabani akan sunanta ba yadda babu sabani akan sunan na Khadija babu sabani akan sunan na na Aisha bintu abubakar Bakar babu sabani akan Zainab babu sabani akan Safiya babu sabani akan Juwairiya radiyallahu anhunna da ita ma ta shiga ciki amma an yi ta kara wa jura ilimi mai asalin sunanta wasu daga ciki dai abin da aka fi rinjarwa shine sunanta umaima bintun nu'uman wannan shi aka fi ganin cewa ya fi tabbata cewa sunanta umaima yar gidan nu'uman to a la'ayi har abin da muke fahimta abin da ya tabbata a shari'a shine fiyayyen halitta ya yi shika guda ɗin shine wanda aka yi ittifaki a kai duk wani abu koma bayan nan lallai malamai sun kara wa juna ilimi a kai suna ga wannan bai auku ba misali irin na na hafsa radiyallahu anha wanda da shi na fara magana don aka shika ba abu ne da ake tunkaho da shi ba kuma shika a mafiya yawan lokacin an yi shika ɗari kada kina iya samun inda bakai wallahu alam dukkanin su daga shedan ne shine ya harzuka shi ya zo yayi ko ya harzuka ta ta bata masa rai kuma ta sai an sallame ta wata ma takan cakwami mai gidanta ne ta sai ta tafi kuma in ta je gidan tsanani sati dai ko sai ta fara kiransa a waya a yi hakuri mai gida <laughs> sai da fara ba shi hakuri ita da kanta take ba da hakuri da sai a yi hakuri mai gida shi yasa shika daga shaidan ne shaidan yana da asalin appointees ɗinsa waɗanda ya ba su amanoni 'yan majalisa da yake tura su aiki appointees ɗinsa go eh wane shi ne sn shaidan wane shi ne kaza din shaidan wane shi ne kaza ɗinsa kowa da irin title idan suka tashi yadda arshaku alal ma yakan dora abin nan ɗinsa ne na mulki akan ruwa sai tashe su ya ce ku tafi ku ban sama cikin gari ku je ku taɓa da mutane wane kai je ka amerika wane je ka ingila wane je ka dubai wane je ka qatar wane tafi zuwa ga syria wane je ka ingila wane je ka nigeria wane je ka wutatu wane je ka garki kowa sai shi dan ya raba muku aiki in suka je suka dawo da yamma sai ya zauna zai jira zai jira kowa ya dawo wani sai ce da naje ai na sa wani yayi sata sai ce kai kokari amma dai ba ba babban abu bane amma dai kai kokari a na sa wani ya maruwa ruwa ne a to wannan ma kai ma dai kai kokari amma ba shine babba ba wani can sai ce na je na samu wani da wance iyali ne da mai gidanta na sanya sabani tsakanin su har gabanin bar wurin ya sake ta sai shi dake ce matso matso fa ni sai ce matso wannan kai ne babba yau matso kusa da ni zo ka zauna sai da da shi dab da dab da shi ya zauna a duk waɗanda ya tura babu wanda yake tinkako da ya masa aiki shi dan gaban wanda ya je sa a kai shi kan aure a duk waɗanda ya tura yana ga wannan shine mai daraja ta farko shi yake matsowa da shi saboda mai saboda ya ce ma tarafu hatta farratu bainahu wa bain imra'atihi haka yake fada ban bar wani ba har fadda in tabbatar auren da ke tsakanin su ya rabu yanzu wannan gwanin qur'anin nan da muke jin karatunsa don Allah albarkar menene albarkar aure ne ba inda babu aure za a haife shi ko za a haife ni ba zai yi ba duk haifuwan da aka yi babu aure ma ai koyewa ake ba a bayyana ba. aihuwar da ake murna shi ne aihuwar da aka yi ta da aure mafu tsayi kula ga wannan a ce a cikin alherin auren da ya sa shaidan ke murna da an raba alkhairai da dama ana a fara su idan aure lalace mai yiwu akwai fatan a samu karin haihuwa ko a haihu to daga nan babu a cikin wanda za a haifa mebi za a samu wani babban makarancin ƙur'ani a samu wani babban likita mai tsoron Allah a samu wani babban injiniya mai nagarta a samu wani lauya wanda yake mai kiyaye dokokin Allah mai kuma hidima wa al'umma a samu wani babban ɗan kasuwa wanda yake taimakon al'umma a samu wani babban mai sana'ar hannu wanda yake mai rikon amana to duk irin waɗannan sai a rasa su sannan aure fa mace zaman da take a gidan mai gida da sunan aure sunansa ibada ne amma babu nassin da yace zama gidan babanta ibada ne amma zama a gidan miji zaman kadai ibada ne kuma idan mai gida ya fita ita ce shugaba a gidan take kula da gida mafu tsayin su a lokacin da aure ya rabu ana rasa alkhairai da yawa shi yasa iblis yake matukar farin ciki da aure idan an je an raba shi don haka idza sallaqtumun nisaa idan za ku sake mata fatalliquhunna to ku sake su li'iddatihinna zuwa ga iddarsu li'in nan sunansa lamu tauki wato lamun ne da ke nuna tayin yana indiketin lokaci shine fatalliquhunna li'iddatihinna wato ku sake su zuwa ga iddarsu sake mace da idda shine a ƙa'ida shika kala biyu ne ko uku akwai shika wanda yake shari'a ta amince da shi shi ake ci a talaqu sunni akwai a talaqu sannan kuma akwai a wanda yake muba a wajen wasu malamai sun a akan guda biyu a shika na shari'a idan ya zama dole za a yi shi dole dole za a yi shi na farko shine ana barin mace sai lokacin da rashin tsarki na wata-wata ya zo mata daga ya zo ta daina sallah da azumi bayan ta gama kwana hudu ne ko biyar ko shida ko bakwai tana kammalawa gabanin kowace mu'amala ta aure ta shiga tsakani sai a sallame ta wannan yake bayyana mana shika ibada ne ba kawai daga kafusa ta kake yi ba akwai lokacin da shari'a ta abinci. yi wa shari'a karan tsaye ne maza ke yi ba bincike a tana kaza ko ba ta yi ta kammala ko ba ko ta suke ta wannan ba ba ne. kuma daga cikin kibar da ya sa aka yi wannan akwai sawwaka mata saboda in aka sake ta bayan ta samu tsarki so idan mun ɗauki tsarkinta rashin tsarki uku ne daga rashin tsarki ya zo a wata na gaba na biyu ya zo na uku ya zo ta kammala idda in mun ɗauki kuma iddanta tsarki ne to bayan wannan tsarkin daga wannan tsarki daya tsarki na biyu tsarki na uku ta yi mai ta kammala idda amma in bayan tsarki aka yi mu'amalar aure to wannan tsarkin ba irgawa da shi to an wahalar da ita ne sannan na biyu mafiya yawa yadda muka faɗa kamar yadda ya tabbata a hadisi hadisi na muslim wanda yake iblis shedan yake tada rundunarsa su je su sa a yi kan aure na kira shi a baya shi hadisi ne na 3,560 a cikin sayo musulun 3,560 a wannan hadisi ne shaidan ke sa a yi shika idan namiji ya haƙuri bai shika din ba a lokacin sai ta samu rashin tsarki ta yi tsarki to mai iya yiwa shaidan din da ya kusa da su zai basu daga baya sai sauka a dokin zuciya ita ma in kuskure ne gabanin wannan kwanakin su kare za ta ba shi haƙuri don da nan shikan ba so ake a yi ba ake bayan kayan a shari'a don haka fatsalli ƙohunna da hinna ku sake su zuwa ga iddarsu shine in ta yi tsarki gabanin wata mu'amala ta aure ta shiga tsakani ko kuma na biyu in mace mai juna biyu ne ya halatta a sake ta ita haihuwar abin cikin ta shine kammala iddanta to anan ita ba ta da damuwa na sai ta jira rashin tsarki amma cikan da ba a so wanda shari'a ba ta bince ba shine a sake mace tana cikin halin rashin tsarki da ke zuwa wata wata wanda ke hana azumi da sallah ko kuma a sake ta bayan ta yi tsarki an yi mu'amalan aure da ita sai a ce an sake ta a nan ma shika ne da shari'a ba ta amince da shi ba wanda kuma yake zuwa kawai na halal su ne kamar ga mata ƙanana da ba su fara rashin tsarki na wata-wata ba ana iya sake su a kowane lokaci ko kuma waɗanda shekaru ya sa ba su yi shekarar da 60 ko 65 da aka ta daina yin abin da ke zuwa wata-wata na rashin tsarki kula ga wannan wannan duka halal ne a wannan hali a yi shika mafu tayyib don haka ya yi annabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda kuma sai a kirga iddan nasu shari'a ta ce sai a yi sai a kirga idda idda da ake irgawa a ka'ida idan mace tana cikin shekarun da take yin rashin tsarki na wata-wata a ka'ida ƙur'ani ya yi bayani ana iya iddanta ko a yi kirge da rashin tsarki ko a yi irge da tsarkin ta'arama za ka yi ba mu aya ƙulani? wallah da wannan ba sanan din ba والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا فتقوا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم مهم الشاهد وانا في سورة البقرة آية تدري بيود أشرين تقوس الله تعالى يتي والمطلقات ما تند أكسك يسو يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء suna zama su yi idda ne da alƙuru guda uku man ce ƙuru jam'u ne na karo alƙar malamai sun ƙara wa juna ilimi matuƙa da gaske tun daga zamanin sahabbai akan menene ma'anar alƙur wasu sun tafi akan rashin sarki uku ne shine alƙar so jamin sai zama ƙuro don haka salafata ƙuro idan rashin sarki uku ya zo to mace ta kammala al'adarta idan aka sake ta tana cikin halin tsarki sai wani tana cikin halin sarki sai rashin tsarki ɗaya zo na biyu ya zo na uku ya zo to ta kammala al'adanta a ta kammala iddanta abuwan ta kammala iddanta na biyu sun fassara ƙuro da cewa ma'anarsa tsarki ne so daga idan aka sanya tana cikin halin tsarki to tsarki ɗaya tsarki biyu tsarki uku ta yi mai ta kammala al'adanta mafiya yawa yakan zo kusan wata uku ne zai zama ta kammala wannan range din ne za ta iya yin tsarki uku ko kuma rashin tsarki uku so ala'ayi halin dukkan kirge da aka ɗauka akwai dalili da aka dogara da shi ko irge na tsarki ko irge na rashin tsarki guda uku kowanne akwai dalili sai dai a gaba insha Allah mun zo wallahi isna min al-mahibi ma tsawaita bayani don mu rinjayar da wanne ne saboda nan ba gaban magana ne mai tsawo din ba mu dai kiyaye salafata qurun don haka Allah ta laki ta yi nisa a sallaqtumun ko fa da li hinna wa asul idda ku kirga idda kirga wannan shine kiyayewa ran yaushe ta fara kuma ran yaushe za ta kammala sai ce me wattaqullaha rabbakum ku yi taqwa zuwa ga mahalicinku Allah kar ku zalunci mata a lokacin shika ko kuma ku kada ku nemi shika a wurin mazan ku. uzurin da bai kai a yi shika ba ke ke sai an sallame ki ya zama akwai rashin haƙuri yana daga cikin al'amuran da nake yawan fada kudu shine cewa iyayenmu maza da mata waɗanda sun kai shekara saba'in tamanin casa'in ɗari ko abin da ya kama da haka har ga allah iyayenmu maza sun fi mu mu mazan yau haƙuri a kan aure sannan iyayenmu mata har ga allah sun fi ku haƙurin zaman aure inda za mu iya haƙuri irin yadda iyayenmu maza da mata suka zauna da juna da al'amura da dama an magance su yau fa idan aka yi wasa a arewacin najeriya mai iya yiwuwa ne kusan adadin auren da ake yi cikin auren da kusan haka yawa wani auren ba gaba ɗaya bai wuce wata uku aka ɗaura shi zai ga yan rabu kuma auren da aka yi shekara guda ana lobanya ana kauna juna amma wata uku komai ya lalace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji an mai da abu kaman yayi ba addini ba kuma daga cikin abu da ke ga cikin aure da yawa akwai fa sabon Allah a biki duk bikin da aka akai ta sabon Allah mafi yawa Allah yana kwashe masa albarka ne gaba ɗaya albarkar bikin tsarewa take yi shi yasa babu abin da ke sa wa aure albarka bayan an samu mutane na kwarai za su yi aure kamar bin dokokin Allah a cikin yin bikin kiyaye dokokin Allah yana zunduma albarka a aure saba dokokin Allah yana fashi albarka na don haka mu zama masu takawa masu bin dokokin Allah masu kiyaye umarnin Allah masu haƙurin zama da juna irin yadda magabatanmu suka yi haƙurin zama da juna mutum zai zauna a gida ɗaya irin ma zama na da na kunci mai gida ya mata biyu ko uku ko hudu gidansu ɗaya kowace ɗakin ta ƙwaya ɗaya ne ɗakin nan ba ma sidin a cikin wani idan ma yana ɗakin nan ko magana yake ɗakin gefen nan ana ji ban ɗakin ƙwaya ɗaya ne layi ake a shiga cikinsa kicin ɗin nan ƙwaya ɗaya ne kuma abincin nan kullum sai an je an nemo an kawo shi ake dafa shi amma haka suka haƙura suka zauna shi aure dukkaninsa ba a samun alherinsa sai an yi haƙuri nakan yawaita ba da misali cewa ta'aziyyar rasuwa da kuma murnan aure concluding part su iri ɗaya ne in aka yi wa mutum rasuwa za a zo a ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya sa can yafi nan sai a ce sai haƙuri idan mutum ya aure za mu ce to muna murna Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya ba da zuriya tsaye ba sai a ce sai haƙuri ba sai haƙuri yadda ake konkuludin ta'aziyya haka ake concluding murnar aure kowanne sai a ce sai haƙuri ba ko auren ƙauna aka yi sai an yi haƙuri saboda wai zo mu zauna zo mu saba ne Hakori da harshe ma'aiwatar suka sukan samu matsala a ciji harshen har yayi jini ba wai don haka aka so ba yanayi ne na rayuwa to mu ƙara haƙuri a zamantakewa na aure maza da mata a wannan zamanin haƙurin ya yi ƙaranci ya shi sa muke rasa albarka ta aure mafu don haka la tukhriju hunna min buyutihinna kada ku cire mata a ɗakunansu ko a gidajensu idan kun sake su a ka'idar shari'a in mace aka sake ta a ka'ida ta shari'a ta musulunci shine a gidan mijinta take zama ta yi idda matan yanzu ba sa san wannan kuma ya sallame ne zauna a gidansa shi wane ne saboda mai kowa yana jin wai shi shine ba haka ake yi ba kuma ya sake ne zauna a gidansa a matsayinsa na waye a matsayinsa na shi bawa Allah ne kuma Allah ne yake zauna ai Allah dai fada wani namijin wato to fita fita wani ma da karfi yake jan hannunta yayi waje da ita kuma ya kulle gidansa ni shi ya ci a fita duk wannan jahilci ne yana cin abin da ke faran mu shine jahilci da jiji da kai a aure ba a bin dokokin Allah kuma fa lokacin auren kowa amince addini zai yi zai tura aje a tambayi aure za a bada sadaki sadaki addini ne zai tura wakilinsa a samu waliyinta a zo a yi siga a daura aure daga nan kuma wani ma an ce Allah ce to auren na zai zace mun Allah ya ce a auren za a ce Allah ya ce wato shi gani yake yanzu a auren sama babu Allah a ciki a ka'ida idan an yi shikan aure a gida ake zama a gida a ka'ida ta sunna shine a gidan za ta zauna tsaye in an yi sa'a idan tana zaune wata ran sai ta ji yanzu zuciyar ta sauko shi ma sai ji ya sauko haka kawai zai wuce wurin sai tsaya ce ya ji ya kina lafiya lafiya lafiya ya yi dai a lafiya kalar mai gida Allah ya albarka to daga nan a kwana uku sai ga amme da abu to haka suke yi lokaci in haura wata ran da kansu za su shirya <laughs> shine wala yakhruju wala tukhriju kunna min buyutihinna kada ku cire su daga cikin dagunan ko gidajen hatta wala yakhrujuna illa an ya'tina bi fahishatin bayyina kuma kada su ma fita daga gidan na farko kai mai gida karka cire ta a dakinta, na biyu kuma ke karki zuciya ki ce ba za ki yi gidda a gidan ba abu ɗaya ke sa mai gida ya cire iyalinsa shine illa an yi atina bi mu bayyana. in har ta zo da alfasha bayyananniya mace tana gida tana idda kuma sai ga wani saurayi ko wani bazawari na zuwa mata kuma idan ya zo har ma dare yake a gidan to sai aka mai da gida wajen kuma wata harka sai kuma zargi ya fara shiga to a nan shi ake kira alfasha bayyananniya ba fa alfasha koyayya ba Allah ya ce bi shatin. mubayyana alfasha bayyananniya ba wai kawai dan karamin zargi ba cewa na ga tana waya ni ban san da ba take waya ba na wuce na ga tana waya tana murmushi kin ga wannan ai ba alfasha bayyananniya ba ce amma a ga wani ya zo kuma an san mutumin ba dan uwanta bane ba wa ne ko kane ko kawu ko babba ba haka kawai a ga ya zo kuma yana koye koye yana shiga bai so a ganshi ya rufe fuskar sama kada a gane wane ne to za a dauke shi a matsayin alfasha bayyana nan ya qur'ani yakan kira irin luwadi da alfasha ko kuma zina anan tunda anan ne an fi dauka da zina a matsayin alfasha ara ma zaka ba mu ayar da Allah ya kira zina da alfasha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a wannan Allah ta'ala ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina sai ce zai ta kasance shakan alfasha wasa a sabila kuma hanyar rayuwa ne mai muni suratul isra ko aya ta talatin da biyu don haka illa an yi fahi shakin mu bayyana in mata sun zo da alfasha bayyananniya to nan zaka ita saboda abin da ya bayyana na alfasha da kake yi ban amince ki zauna a gidana kina sabon Allah da sunan kina idda ba sai a cire ka Mafu. tayyib kuma a ka'ida a magana mafi inganci lokacin idda da kudin wuta yana kansa ne shi wanda ya shika da abincinta na kansa maganinta na kansa ruwan shanta na kansa dukkan wata bukata na larura da rayuwa yana kansa har sai lokacin da ta kammala mafhum sai wa tilka hududullah waɗannan su ne iyakoki na Allah iyakoki na Allah shine akwai halal akwai haramun akwai wajibi akwai makaruhi akwai mubahun waɗannan istilahat na shari'a da malamai suka fitar da su su ne wanda ƙur'ani yake bayyana iyakoki na Allah amma mafi girman iyaka na Allah shine wajibi da haramu su ne manya sauran ƙarƙashinsu suke akwai wajibi a cikin aure to iyakar Allah ne shi wajibi dole mu aikata Siyarwa, shayarwa tufatarwa ke biyayya ga miji cikin abin da bai saba Allah ba a cikin shika ba ta wajen zama daukar ta duka iyakokin Allah na wajibi ne akwai kuma na haramun da ba a zuwa kusa da su zaluntan abokin zama ko abokiyar zama wannan haramun ne shi yasa Allah yace wa tilka hududullah sai yace wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa wanda ya ketare iyakokin Allah ya shiga zuwa ga haramun ya zalunci kansa iyakokin Allah manyan biyu ne na farko shine haramun da yace tilka hududullahi fala buha. waɗannan su ne iyakokin Allah kar ku kusance su dukkan mai imani abin da yake haramun baya so ya aikata mai imani yana iya yin haramun in yayi kuma zai tuba ba zai ƙara komawa ba mafhum tilka hududullahi fala buha. kame da yake bakar aya ta 187 ko kuma tilka hududullahi fala ta'taduha waɗannan iyakokin Allah ne nan kuma wajibai kenan kada ku ketare su shi kuma zai zama cikin bakar aya ta 229 so tilka hududullahi fala taqrabuha haramun kar ku kusanta fala ta'taduha abu na wajibi kada ku fita a cikin sa mafhum tsayi za ka iyakoki na Allah mu kiyaye su wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya tare iyakoki na Allah da Allah ya sanya iyaka to ya zalunci kansa duk abin da Allah ya wajibi ne mu aikata shi abin da yake halal muna da zabi abin da yake haramun mu nisance shi duk yadda aka yi mu nisance shi mu tabbatar muna improving a rayuwa biyayyar mu ga Allah jiya ya fi shekaran jiya yau ya fi jiya kuma gobe insha Allah ta'ala zai fi yau la tadri la Allah Allah yuhdithu ba'da zalika amra la ba baka sani ba ko baki sani ba la Allah Allah mai yuwa Allah yuhdithu zai aukar da ba'da zalika bayan aukon wannan shika din amra wani al'amari shine mai iya yiwa idan shikan nan akwai kome a cikinsa shine shika na farko ko na biyu wani al'amari sai zo kuma sai a gyara auren mafiya yawan auren da suke lalace a shikan farko ko na biyu inda za mu bi shari'a mace ta zauna a gida tana idda gidan mijinta shi kuma ya ɗauki nauyin da Allah ya ɗora masa kashi casa'in cikin ɗarin auren in an yi haka gabanin a gama idda zai mai da ita kuma hakan alheri ne matukar daman rabuwan ba ya faru ne akan sabon Allah ba in sabon Allah ne mai yiwa wannan shukan ma ya sa a gyara sabon Allah ga ba za a auka zuwa gare shi ba shi yasa shari'a duk abin da ta saka in mun bi to wallahi mun zauna lafiya in dai za mu bi shari'a to mun huta don addini ya zo ne don mu dace ya zo ne ya gyara mu mu yi nasara duniya da lahira ya zo ne ya kare mutuncinmu ya kare addininmu ya kare rayuwarmu ya kare hankalinmu ya kuma kare dukiyarmu addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wa darar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna qad muni'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada shi addini ya zo ne don ya datar da mu a tabbatar da cewa mun hau kan hanya nagartacciya kuma mun zama bayan Allah na kwarai babu abin da ke da daɗi a duniya kamar bin addini tunda mun amince mu musulmai ne to mu yi kokarin bin dokokin da Allah ya sanya mana a auren mu a tarbiyyar mu a mu'amalar mu a komai da komai za mu yi kar mu rika yadda zuciya tana sa muna cire dokokin Allah a zamantakewa na aure tsakanin maza da mata mu yi hakuri mu bi Allah a cikin bin Allah akwai mafitan abin da ya dame mu a duniya da a lahira a cikin bin Allah subhanahu ta'ala za mu samu dukkan alherin duniya da kuma dukkan alherin lahira muna roƙon Allah ta'ala ya bamu alherin duniya da alherin lahira a nan za mu dakata akan aya ɗaya insha Allah ta'ala darasi na gaba za mu tashi akan aya na biyu Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu Allah ya jikan iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ƙara mana ilimi mai albarka Allah ya gafarta mana a wannan wata mai albarka abubuwa da suka dame mu Allah ya magance mana dukkan abin da muka nema a wurin Allah subhanahu ta'ala duniya da lahira Allah ya bamu abin da muke neman kariya muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kara wa 'ya'yanmu albarka ya kara wa zuriyar mu albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد sai kowa ya kafar majalis subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk